إنك حميد مجيد اللهم أحسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كزي الدنيا عذاب الآخرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تعمل علينا إصرا كما عملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المهيد قل هو أذيه فاعتزلوا النساء في المهيد ولا تقربوهن حتى يدهرن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 هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودثاتها <coughs> وكل بداية ضلالة وبعد أن مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da wannan yammaci muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai tsarki kamar yadda muka saba jiya mun kwana a cikin suratul bakara ta 221 inda Allah maɗaukakin sarki ya magana akan wato kinan hukuncin auren mushirka ga ɗa musulmi da kuma aurar da ya musulma ga mushirki da illan da suke ciki da kuma haɗuran da suke ciki da kuma fa'idar rashin yin hakan to yau kuma za mu ci gaba da inda Allah madaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir rahim wa yasalunaka anil mahid suna tambayanka dangane da al-mahid mahid shine wato kenan masu haila ya rasulullah yau ma mun fara da irin tambayoyi da sahabban mazan Allah sallallahu alaihi wasallam suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya ba su ansa kai tsaye da kamar yadda muka bayani yana daga cikin abubuwan da suke nuna darajar sahabban mazan Allah sallallahu alaihi wasallam tunda sun kai matsayin da za su yi tambaya Allah da kansa ya bada ansa wato kina a gare su akan matsaloli na addininsu. su Allah madaukakin sarki ce wa yas'alunaka anil mahidi suna tambayan ka wato kinan dangane da almahid wato masu haila anan yace rawa imam ahmad an anasin yahuda kanat idha hadat al mar'a minhum lam yu'akiluha wa lam yujabi'uha daga cikin ɗabi'an yahudawa <coughs> idan mace tana haila ba sa cin abinci tare da ita sannan kuma wato kenan ba sa kwanciya da ita fil buyuti a cikin gidaje don haka fasa'ala ashabu nabi sallallahu alaihi wasallam annabiya sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu azza wa jalla shine dalilin saukar wannan aya wa yasalunaka anil mahidi qul huwa adhan fatazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yataharna dan haka sai Allah madaukakin take ba su wannan azza suna tambayar ka dangane da hukuncin mahid yana iya yiwa ya zama wato kenan mata masu haila ko kuma yana iya yiwa ya zama ma'anansa shine ita haila din kanta suna tambayan ka dangane da hukuncin haila haila shine wani jini wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi na ɗabi'a a jikin ya mace idan abubuwa a daidai wadai da suke tafiya wannan abu yana bayyana a gare ta kusan kowane wata kowane wata sai dai idan akwai arid wanda ya hana shi bijirowa amma dai lafiyan ta kalau kuma babu wani mani'u kowane wata yana fita wato kenan a jikin abin nan a jikin mace sai dai yakan saba dangane da su matan kala-kala wannan ga irin nata wannan ga irin nata wannan ga irin nata wannan ga irin nata to da haka sai suka yi tambaya dangane da hukuncin wayannan saboda a ɗabi'ansu ba sa su yahudawan madina ba sa wato kenan in mace tana haila sai a tiware ta gefe sai ta zama an shiga da ita cikin wata damuwa na musamman su kuma mutanen madina sun fara daukar irin wani ɗabi'a wato kenan a gurin yahudawa don haka shine amma tun daga musulunci ya zo sai suka yi tambaya to sai allah maɗaukakin sarki ya ce a gaya musu kamar yadda in sun yi tambaya <laughs> ke cewa a gaya musu ce kul huwa azan ka gaya musu cewa ai wannan kazanta ne kazanta ne ko kuma al'aza yani abu mai cutarwa amma abin da ake nufi da abu mai cuta shine almakaro abin da rai take kyamatansa abin da rai ba ta son sa wannan shine ake kiransa al'aza yawwa saboda Allah madaukakin sarki ya lazina amanu ta kunu kan lazina azu musa fa barra'ahu Allahu mai qalu ya kuma su imani kar ku zaka wanda kuka cutar da Musa ma'ana kun yi wa annabi Musa abin da ransa baya so ransa kuma baya kauna dan haka kun cutar da shi sadaka aza a nan wato kinan abinda wanda ke rai baya so ana wato kinan asalin kyamata sadaka ce kullum ka gaya musu kuwa aza shi wato kenan cuta ne don haka fata zalin nisa a fil mahidi idan mata suna yin haila to ana son ku yi musu abinda ake kira al-itizal shi ne wato kinan ya zama koma gefe harkar ku daban harkar su daban amma ba irin na yahudawa ba za a ci abinci tare da ita za a sha abinci ta sha tare da ita za a kwanta tare da ita illa iyaka abin da aka hana shine kwanciyar aure manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce isna'u kullu shay'in illa nikaha idan mace tana haila za ku iya yin komi da su abin da ake hana kawai shine wato kinan kwanciyar aure amma za a iya yin komai ba tare da wato kinan an yi kwanciyar aure ba wala taqrabu hunna hatta tahurna da haka kar ku zo kusan su ma'ana da kwanciyar aure har sai sun yi sarakaka ai hatta faraga min al-aya hatta faraga har sai sun gama wannan al'amarin nasu shine kamar da lokacin da ayan ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isra'u kullu shay'in illa nikah ku aikata komai tare da su face aure aure kuma shine wato kenan kinaya ne na cewa kwanciya da matar a wannan lokaci din fa balaga zalika yahudu fa qalu wannan labari sai je samu yahudawa na madina sai suka ce ma yuridu hadha rajul ni menene matsalar mu tare da wannan mutumin suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallam an yada min amrina shay'an illa na fihi shi tsakaninmu da shi meye matsalar mu da shi ne duk abin da ya ji na al'amarinmu sai ya saba duk abin da ya ji na al'amarinmu ga yadda muke shi kuma sai ya saba eh ya kamata a ce idan mace tana haila tatta ta zo ku zan mutum kawai ya kyamace ta komai amma shi ya kawo ya zubuɗi ba ke cewa isna ukullin sha'in illan nika ai komai tare da su kawai banda kwanciya na aure eh, me yasa yake haka bihi a usaid bin hudair wa abbas bin bishr faƙala ya rasulallahi innal yahuda qalat kaza wa kaza saboda sai usaid bin hudayr da abbas da suka ji wannan bai yahuda yana cewa me yasa manzo Allah sallallahu alaihi yake saba musu ayan ga addinin sa abin da yace shi sun ya kawo nasa sai akasin nasu kuma ya ce addinin na sama ne ran su ya ɓace sai sana surutu yana gunaguni wayannan sahabbai guda biyu masu albarka sai suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah ka ji fa abin da muka ji wato kenan yahudawa suna fada sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza afala nu jami'u hunna hunna a ba mu izini kawai mu riga makwanciya da su kawai shi kenan. eh ba dai haushi suke ji ba kun gane su su yahudawa haushi suke ji me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake saba musu ya kamata a ce addini sai goye bayan nasu tunda nasu ne ya fara sauka amma sai na saba musu su kuma wayannan sahabbai da suka dauki caji sai suka zo cewa ya kamata a saba musu fiye da ma da yadda suke zamanin amma ba da izini kawai a ji a kwanta tare da su kawai wadda gayyara wajen rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta zanna na an kadu waje da alaihi ba sai man zala sallallahu hankalinsa zai tashi <coughs> fuskarsa zai ta canja har mu da muke tare da shi muka zaci cewa to bai yi fushi da <coughs> wayannan bayan Allah bai ce komai ba hankalinsa ya tashi fuskarsa kuma ta canja sai muka zaci cewa wato kenan yayi fushi da su abin da sa fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ta bace shi ne ga abin da Allah madaukakin sarki ya ce bai kamata dan musulmi ya ce dan yana so ya bata wa bai hude rai sai ya zama ya ce da ai kaza ba ina fata mun fahimci wannan yau a matsayinka na musulmi kar ka yi abu dan ka bata ma wani rai wannan yana daga cikin matsalar da suke damun al'ummar musulmi musamman wato kenan mu na addini idan ya zama na kan cewa wa'yancin suna yin abu kaza mu sai mu yi opposite ko kuma mu abu dan mu bata musu rai a sa wani abu don su ji kawai koransu yana so koransu baya so a kuntata musu muna tare wannan wayansu abubuwan a kungiyance muna yin su ne don wasu 'yan wasu kungiyar su ji haushi don wasu 'yan kungiyar su ji haushi kawai su ya ɓaci to kaga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wayannan suka zo da irin wani aqida sai ransu sai bace a ah, ya dan an ce isna kullu shay'in eh illa nikah ke nan sai ya zo suna surutu a ba mu dama ma kawai mu yi abin da eh, mu yi abin da ma ba sa so din gaba din gurin gaba daya to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji dadin wannan ba dan musulmi kullun ana so ya tsaya inda shari'a kullun ya tsaya inda wata kina aka tsaye da shi eh to shikenan ah, wada gayyara wajen rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta zana an waje da alaihima fa kharaja to bayan an jima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ci komai ba wayannan guda biyu sahabbai guda biyu nan da Usaid bin Hudair da Abbas bin Bishr sai suka tashi sai suka fita daga nan cikin masallaci suka kama hanyar su suka tafi kuma hadiyatun min labani ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun fito gashi kuma an aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta na nono nono a cikin wani kwariya haka an ciko shi da nono an ana kawo annabi wasu sun aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam wato kenan kyauta kaga idan sahabi ya aiko kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam <coughs> wato yana so ya sha kenan yace sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ba sha ba barsa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi atharihima fasakahuma sadaka ana kawo wa nonon nan ya rasulullah ga wani ya aiko sadaka kyautar nono sai ce to Allah saka daga kiri Allah saka ah amma yanzu sabe guda biyu sun fita eh da waye da usaid ne da abbas to shikenan aje akai musu abbas ya ce kyauta inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aika musu to wannan sahabi da yake cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɓaci har mun yi zaton cewa yayi fushi da su da ya aika musu kyauta kuma sai muka bayyana cewa ashe ba fushi wato kenan yayi da su ba illa iyaka ya karantar da su ladabi ne bai kamata ka yi abu na taka shari'a dan ka bata ran wanin ka ba wanda kake jin haushin sa fa arana na ulam yajid ma wannan hadisi al-imamu muslim wato kenan ya rawaito shi saboda haka ah, sai aka kai musu su ma kuma sai hankalinsu ya kwanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba tukenan fushi yayi da su ba wannan kuma yana daga cikin hanyoyin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake iya wato kenan tafiyar da mutanansa to sai Allah ya ce fatazuluhunna fatazulun a fil mahidi ku nisanci mata a lokacin da suke cikin haila ya'ani alfarja wato ku nisanci wato kenan kwanciya da su Eh, saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce suna ukul shay'in illa nikah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce komai za a iya tare da su za a ci abinci tare da su za a yi mai za a yi mu'amala za a yi komai illa iyaka kwanciyar aure ne ba za a yi da su kawai ba wali haza zahaba kasirun min ulama'i haka ma kuma shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai aw aktharuhum ko kuma mafi yawan su ila annahu yajuzu mubasharat al-ha'idi fi ma adal farj cewa mutum zai iya mubashara da da matarsa a lokacin da take cikin haila zai komai da ita illa iyaka kwanciyar aure ne kawai ba zai yi ba an karba hadisi daga wasu daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama da kansu suna cewa ka annabi sallallahu alaihi wasallama kana idza arada min alha'idi shay'an alqa ala farjiha sauban annabi sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da yake da bukata dangane da iyalin sa da take wato kenan haila sai sa ta daura dan fatari ko gyauta ko wani abu makamancin wannan shikenan magana wato kenan ta zo ta gama sai sai Allah madaukakin sarki ce fa za ta taharna fatuhuna min haythu amarakum Allah idan sun samu sarki kuma to za ku iya tsaike musu wato kenan ta inda Allah madaukakin sarki ya umurce ku anan malai ce fihi nadabun wa irshadun ila gishiyanihinna Allah ya kawo ladabi da kuma shiryarwa yanda wato kenan mutane ya kamata su zai kema maza matansu ba'adal iktisali bayan wanka wa zahaba ibn ibn hazm ila wujubil jima'i ba da kulla haidatin li qawlihi ta'ala fa idza tataharna fatuhunna min haythu amarakum Allah ibn hajar ibn hazm babban malami Allah madaukakin sarki <coughs> ya masa rahama yake cewa duk lokacin da matar mutum ta haila tana gama wato wajibi ne sai ya kwanta da ita me dalili ce gashi Allah madaukakin sarki ce fa iza fatu fatuhunna min haisu amarakumullah in sun yi tsarki to lalle ku zai ke musu ta inda Allah madaukakin sarki wato kinan ya umarce ku kaga kaman umarni ne ake yi iza ta taharna fatuhunna inda an yi tsarki to ku zai ke musu amma ku zai ke musu ta inda Allah madaukakin sarki ya ce zai ke musu walaysa lahu zalika mustanadun amma malamai da suka nazari suka ce malam bashi da hujja mai karfi anan wanda za a iya dogaro da ita li'anna hadha amrun ba'da kadar wa fihi aqwalul lil ulama al usuli saboda wai umarni ne da aka yi shi bayan wato bayan amrun ba'da hazari umarni ne bayan an tsawatar saboda haka malamai usulul fiqi suna da maganganu da yawa a cikin su akan wannan lamari minhum man yaqul daga cikin tsako wanda yake cewa innahu alal wujubi kalmutallaki <coughs> wa haulai ya tajuna ila jawabi ibn hazm kamar da muka wada a cikin malama akwai da suke cewa yin hakan wajibi ne amma hujjarsu shine abin da shi malam ibn hazm Allah Maɗaukakin sarki ya masa rahama ya faɗa wa minhum man yaqul daga cikin su akwai wanda yake cewa a'a innahu lil ibahati da aka ce fai za ta taharna fatuhunna min haisu amarkumullah idan mata sun yi tsarki daga haila ku zai ke musu ta yin da Allah maɗaukakin tsarki ya umarce ku an halarta muku ne ma'anansa ba wajibi ba ne sai lokacin da bukata wato kenan ta tashi wa yaj'aluna taqaddumun nahyi karinatun sarifa tunda sai da aka fara aka ce fa'atazilun nisaa sai da aka fara korewa sannan aka ce fatu hunna dinnan to kaga wannan ya nuna cewa wato kenan wannan karina ce wadda take kawar da wajibci illa iyaka hanin da aka muku da ne yanzu aka ɗauke wannan hani din kawai fa fihi nasaru kuma cikin wannan ra'ayin ma shi ma akwai nazar wallazi yanhatu alaihi dalil maganar da tafi karfin dalili annahu yuraddu alaihi alhukm ila ma kana alaihi al'amru qabla nahi shine an dawo da hukuncin magana mafi karfi shine an dawo da hukuncin kan abin da hukuncin yake a kansa kafin faruwan wannan kafin iyalinka ta fara haila mai hukunci tsakaninku da ita to da ta fara sai aka ce ka nisance ta to bayan ta gama kuma to an dawo da hukuncin kafin hakan din ka yanda ake da yanzu haka za a koma wannan shi ne magana wanda take wato kinan tafi karfi nan, muna magana kan ɗabi'a jini na ɗabi'a wanda ke fita tattare da mata akwai maganganu da daman gaske wanda malamai suka yi dangane da wannan al'amari mata dangane da al'amarin wato kenan abin da ya shafi haila sun kasu kashi-kashi just kamar yadda mai ahalari ya yi bayani akwai mubtada akwai ada ai mu'tada akwai kuma hamila mubtada ita ce wadda bata taɓa yin haila ba amma yau ta fara duk matar da ta fara haila ranar farko rannan ake kiranta mubtada tsara ka yau ta fara da aka hukuncin ta daban mu'tada kuma ita wanda take dama tsohon hannu ne kullun tana yi duwata tana yi duwana tana yi ita ma wannan hukunci da daban alhamila ita ce mai ciki ita ma wannan hukuncin ta daban duka a nazari na malamai sun ba su hukunci mubtada <coughs> wasu suka ce haƙƙinta dangane da al'amarin abin eh, haila akwai abin da ake kiransa tuhuri duhuri ay aqallut duhuri da aksarut duhuri akwai mafi karancin tsarki akwai kuma mafi tsawon tsarki saboda haka ita ma haila kenan kaga akwai aksarul haidi akwai kuma aqallul haidi akwai haila wato ana magana period din kenan saboda haka idan jini ya fara bayyana mata a yau a yau din sai ya dauke to sai suka ce sai kenan sai ta yi wanka sai ta ci gaba da sallah amma lokacin da ya bayyana za ta daina sallah wannan shine maganar da aka fi sani akan a wajen imamu malik da kuma da yawa daga cikin tabi'ai cewa eh, duk lokacin da jini ya zo mata to a lokacin take haila duk lokacin da jini ya dauke mata to a lokacin ne wato kenan wato kenan eh, eh, take tsarki to saboda akallinsa shi shine wato kenan lahaza wahida ko dub'a wahida da zarin ya dugo in ya dauki ma kenan magana ta mutu menene kuma aksar ɗinsa aksar ɗinsa a kan wannan wannan shi shine kamsata shara yau kwana goma sha biyar don haka ba zai tsallake kwana goma sha biyar ba me ba zai tsallake kwana goma sha biyar ba saboda hadisin da yake cewa mara aitu ah, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Eh, yake cewa ya fito ya samu taron mata ya ce musu ya da sa'i ta saddakna fa inni kunna aktharu ahlin nari ya ku taron mata ku rika yawan sadaka suka ce me dalili ya rasulullah yace naga ku ne mafi yawa a wuta yawa yawan yan wuta mata ne sai suka ce masa me hujja <coughs> sai faɗi dalilan nasa to daga ƙarshe sai yake ce musu banga wanda suke da tauyayyen addini da tauyayyen hankali kaman ku ba wanda kuma kuke rinjayen mutanen da suka fi karfi wato kiran hankali da abin nan za ka samu mutum ya kai ya kawo a wajen cika shi gwamna ne ko sarki ne ko shugaban kasa ne ko menene amma mata sai su dalilin halakarsa su kuma ga su naki sati dinin wa naki sati akalin sai suka ce a ah, to menene yasa aka ce mana mu na sati dinin wa na sati akalin sai ce ba ku ganin cewa idan mace tana haila ba ta sallah suka ce eh ce wani ba ta wayan addinin ta ba tunda ba ta yi sallah ba kuma wace ba za ta rama ba za a ba ta ladan sallah ba za a ba ta ladan sallah ba namiji kullum yana sallarsa ita ko duran da abin nan yazo sai ta ta ta tsaya kaga addinin ta bai cika cafcaf ba kenan naki sati dinin kenan ko ta me kuma tawayan hankalinmu sai ya ce musu tawayan hankalinku kuma shine alaisati shahadatin rajuli ta shahadatin mratin shaidar namiji daya ba daidai ke da shaidar mata biyu ba suka ce eh haka ne sai ce to wannan wa zalika min na kasa kunna saboda tawayan hankalinku ne to a cikin wani hadisi sai ke nuna cewa mace za ta iya samun rabin rayuwarta ba tare da addini ba to wannan shine malamai sai suka kama cewa kenan rabin rayuwarta kaga kowane wata ana kaddarawa za ta samu kwana goma sha biyar tana haila kwana goma sha biyar ba ta haila kowane wata kaga rabin rayuwarta duk ya tafi a abin nan kenan duk da cewa ba dole ne sai ya kai kwana goma sha biyar ba da wannan suka gaba da yin cewa baya wuce kwana goma sha biyar wasu malamai kuma sai suka yi isdilali cewa a'a yakan tsaya a kwana bakwai ne sannan mafi karancinsa kuma ya gaza kwana uku idan ya zama bai kai kwana uku ba haila ba ne ba haila ba ne sai suka kawo hadisin wato kenan wannan imina tuhubaishin din nan mai sunan fatima bin tuhubaishin annabi sallallahu ma ya nuna mace ta ce ta yi haila kwana bakwai sai ce fa idza aqbalat ayyamu haizaki idan kwanakin haki ta ce masa inni imra'atun uhadu wala tahiru ni mace ce wanda kullum a cikin haila nake bana sarki sai ya ce mata a'a ina ma zaliki irkun wannan ai rashin lafiya ne wata jijiya ne ta samu matsala a cikin ki take zaura amma ba haila bane saboda idan fa iza akbalat haida take yin hailan ki ta zo ba da an ki salata sai ki daina sallah ayyama haida ke a ranakun haila din idan kuma ya wuce sai ki ci gaba da sallar ki to sai suka ce ayyama haida ke din nan kun haila to ba a ce ma ranaku ayyam face daga uku zuwa tara idan sun wuce goma idan sun wuce goma to ba a kiransu ayyam sai dai a kiransu sai dai ka ce eh, da ashara aman ko ka ce sinina amma ba za ka ce ayyam ba mun gane saboda haka sai suka ce kinan baya gaza kwana uku to allahu alam amma abin da ya fi aukuwa a zahiri shine wannan abin da saboda wani lokaci abubuwan sukan faru akwai hadisan da yawa da kuma maganganun da yawa abin da ya faruwa a zahiri ya fi sauki wato kenan idan mu dauke shi a tsarin yadda malikiya suka dauke shi idan jini ya zo haila ta zo idan jini ya dauke haila ta dauke kuma kwana nawa ne duk da cewa sun ce baya wuce kwana bakwai a kan wannan hadisi amma kuma <coughs> yau da gobe experience sanu nuna cewa akan samu nawadir za ka ga <coughs> wata mace abin ya tsallake don haka mai shi sa suke cewa idan mace mai al'ada ce ba yau ta fara ba in mai al'ada ce ta san al'adanta kullum yakan zo kwana uku ya tafi kullum yakan zo kwana uku ya tafi shikenan ta riga ta sani amma idan ya zama na kan cewa ya wuce da ita ta saba yi kullum tana yin kwana uku ko kwana tana kwana hudu ko bakwai wannan watan da ya zo sai ya tsallake to sai suka kawo hukuncin al-istizhar shine za a saurara na kwana uku idan kwana uku yayi shikenan sai ya zama an yi wanka an ci gaba da ibada wannan sai a dauke shi ba jinan haila bane wannan lokacin da ake kisa ayyamul istizhar to me hukuncin ta cikin ayyamul istizhar shine ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba wannan shine wasu ko suka ce a'a babu magana a yayin istizara da ya tsaya kawai yaren yatsa sai dai in an tabbatar cewa ba jinin haila bane to in ba jinin haila bane shikenan to shi ake tantancewa yanda ake tantancewa shine jinin haila kamar yanda Allah ya ce masa qul huwa aza shi abinda rai baya so ne to saboda yana da wani karni yana da kuma duhu yana da kuma wasu features dai wanda suke iya bambance shi shi kuma jini na istihada jini ne na jikin mace wanda yake circulating a cikin jikinta wannan kuma jini ne wanda yake taruwa a cikin mahaifarta idan ya taru a cikin wata mahaifa in ya wasu yan kwanaki a wannan gurin dole zai fara ribewa idan ya ribe kuma kaga kalansa za ta canza daga ja inda ja ne da zai dan yi sirka ya baki baki sannan kuma sakamakon zaman da ya a gurin nan zai yi karni ko abinci ne ka rufe shi a kwano in ya fara ribewa zai canza zaka ji test sa ya fara canja ballantana jini sadaka wannan karnin shi sa ake iya bambance shi to ka ɗin mace za ta iya tantance shi kenan babu wani abin wallahu ta'ala a'lam to idan jini ya tsallake za ta yi wannan sauraron idan kuma jinin ya yayyanke ya yayyanke da ta sama misali tana kwana bakwai yau da ta yi kwana uku sai ya yanke ta yi wanka ta ci gaba da sallah gobe sai ya dawo ta ci gaba da sallah bayan kwana biyu sai yanke kaga yayi kwana hudu kenan saura kwana uku ta yi kwana daya tana sallah sai kuma ya sake dawowa to aka ce idan haka ya faru abinda za ta shine at-talfiq at-talfiq shine laffaqat ayyamuhu sai ta ce to da yayi kwana biyu <coughs> yanzu ya yanke ya sake yin kwana biyu in hada da wannan ya zama hudu in ya dawo sake kwana daya ta hada biyar hatta kammala adata har sai al'adar ta cika idan kwana biyar din ta ya cika in biyar take ko bakwai ɗinta ya cika idan bakwai take yi to shi kenan yanzu ta gama hailanta sai ta yi wanka idan ya ci gaba da zuwa kuma sai ta dauke shi a matsayin jini istihada ko kuma ta yi istizhari na salasa ta ayyam amma duka wannan istizhari da ake yi shine malam yujawiz kamsata ashara man in dai ba za ta tsallake kwana goma sha biyar ba in dai ba za ta tsallake kwana goma sha biyar ba sannan akwai wani wani mummunan gurguwar fahimta da ake mai ahalari akan wannan kesin ayyamul istizhar har nan ka'idansa baya wuce kwana uku amma wasu sai suka ce sai suke bazara shi da cewa misali a ce tana yin kwana biyar da ya zo sai ya wuce za ta kara kwana uku ko za da salasa ta iyamin ko in ta kara kwana uku ya zama nawa kenan ya zama kwana takwas to in kwana takwas ya yi shi kenan sai ta yi wanka ta yi sallah ko da bai yanke ba to yanda wai suke fahimtar da salasu ta ayyamin malam ya jawo kamsa ta ashara yawan shine in ta kara kwana uku nan idan bai dauke ba sai ta kara kwana uku kuma do ya zama nawa sha daya bai dauke ba sai ta sake kara kwana uku har sai ta je ta dunguri kwana goma sha biyar to ba haka bane kawai salasu ta ayyamin ne malam ta jawo kamsa ta ashara yawan yana aiki ne a inda a ce misali tana yin kwana goma sha uku tana yin haila to idan tana kwana goma sha uku tana yin haila yanzu da ya zo sai ya wuce in ta kara kwana uku to za ta wuce ko kamsa ta shara yawan kwana goma sha biyar ko to yanzu ba uku za ta kara ba sai ta kwana kwana biyu in kuma ta kwana sha hudu yake yi da ya zo sai ya ki tsayawa sai ya wuce to yanzu ba za ta kara kwana uku kwana ɗaya tal za ta kara dan ya cike kamsa ta ashirar yawan idan ku kwana goma sha biyar take yi to babu maganar istisari babu maganar wato kenan istisari to saboda haka hakan nan ya kamata wato kenan ta zama tana abin da ɗinsa kenan wallahu ta'ala a'lam to nan Allah madaukakin sarki ya ce idan suna irin wannan jini na al'ada ba ta zulin nisa a fil mahidi sai ku nisance su wato kenan ba za ku abin din su ba wai za ta taharna fatuhunna min haythu amarakumullah idan kuma sun yi tsarki sai ku zai ke musu ta inda Allah madaukakin sarki ya umurce ku kaga nan da yace min haythu amarakumullah kaman ana koya mana ladabi ne wa irshadun ila gishiyanihinna in za ku zai ke musu din nan to ku zai ke musu ta inda Allah maɗaukakin sarki ya umarce ku ba'adal iktisali bayan wato kenan sun yi tsarki kenan ko yawa fa za ta zahar na fato wannan min haisu amarakum Allah yawa ai mun riga mun karanta nan ma ko yawa wa ga diktafi al ulama wa ala anna al mar'ata idan qata'at haidaha la tahillu hatta taktasila to yanzu an ce idan mace ta gaina haila kenan yau afri za ku iya zuwa ku same su amma ta inda Allah maɗaukakin sarki ya umurce ku ko <coughs> to <coughs> malamai sun yi ittifaki dole sai ta yi tsarki da ayan cewa ta yi fa'iza ta tsaharna idan sun yi tsarki <coughs> sau da kalata yi lata ta sila bilma sai ta yi wanka da ruwa idan ta je ta ɗabi ruwa ta yi wanka shi kenan ta yi tsarki sau da ka zai iya kulata auta tayammam ko kuma in ta yi taimama idan babu ruwa idan ta je ta yi taimama shi kenan magana ta mutu zai iya kusantanta in ta'azzara zalika alaiha idan samun ruwan wanka ya yi mata wuya shi kenan ta yi taimama bisharɗi sau da ai ta ma taimama a madadin alwala take ko kuma shi ma tsarki ne ko bisharɗihi illa anna abahu ne bi ta rahimahullahu yaqul fi ma idan qata damuha لأكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده أنها تهل بمجرد الانقطاع أبو أبو حنيفة الله مدوكين سركي masa مصر رحمة شيء أقول إنسا إذن هاي لا shi kenan magana ta mutu ko da bata yi ruwa mutum zai iya zai mata me dalili sai ce ai dauke wanda jini shi ne tsarkin mun gane wannan wala taftakiru ila al-ghusli ba ma sai ta bukaci zuwa ga wanka ba wannan shine abin da imam abu hanifa allah ba daukakin sarki abin sau da lokacin da take yin haila a lokacin aka ce ba ta da sarki to lokacin da kuma ta daina haila a shi ta zama tana da sarki dama idan babu kira bai kamata a ce an ci gawayi ba ko yawa idan da kira sai a ci gawayi amma in babu kira fa sai a ci gawayi to amma kuma mafi rinjayen malamai sun tafi akan za ta yi tsarki ko da da ruwan buta ne ta je ta yi tsarki ko kuma akalla ta yi taimama wallahu ta'ala a'lam sadaka abba abladan dan abbas yake cewa hatta ta taharna min ad sai sun yi tsarki wato kenan daga jini kenan wai za ta taharna in sun yi tsarki wato hunna min haisu amarakum Allah sai ku zauke musu inda Allah madaukakin sarki ya umurce ku to anan da Allah ce ku zo yake musu ta inda Allah madaukakin sarki ya umurce ku akwai ladabi na cewa mutum ba zai je ma iyalinsa wato kenan ta duburanta ba ba zai je ma iyalinsa ta inda bai dace ba sai dai ta inda Allah maɗaukakin sarki wata konan ya umarta kamar yadda mu ga bayani a gaba idan Allah maɗaukakin sarki ya ya yarda yi fata eh, mina su amarkum Allah ta inda Allah maɗaukakin sarki ke kenan ya umarce ku to mu je mana inna Allah ko A فإذا تطهرنا فدون من هذا أمركم الله إن الله يحب tawabin lallai Allah maɗaukakin sarki yana son masu yawan tuwa inna Allah yuhibbu tawwabin lalle Allah madaukakin sarki yana son <coughs> masu yawan tuba in an ce at-tawwab me yake nufi wa yuhibbul mutatahhirin yana son kuma masu sarkaka at-tawwabina min az-zambi wa in takarrara gishyanuhu masu tuba a zunubi ko da sun maimaita kayi ka tuba to sake tuban ne kayi din ka tuba to sake tuba din dai ko at-ta'ibu min az-zambi kamar la zamba lahu wanda yayi zunubi ya tuba kamar wanda bai yi bane sadaka in dai har ya tuba ba daidai ne a rika sa kuma akan wannan wato kenan abin din ba wa hibul mutatahirin kuma Allah madaukakin sarki yana son wato masu tsarkaka ay al mutanazzihina masu tsabtata anil akaza gabarin barin kazanta wal adha da abubuwan da rai bata so ko shari'a bata so kuma marhu anu shine abin da aka hana su min itiyanil haidi na zai kewa mai haila aw fi ghairil eh, ma'ati ko kuma su zai kewa mata ta inda ba hakan na Allah ya ci ba a nan ina son mu lura da wani abubuwa guda biyu Allah maɗaukacin sarki ce inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin at-tawwab shine duk da cewa tawwab suna ne wanda ana idlakin sa a mutum ana idlakin sa a ubangiji ko inna Allah tawwabun ba akwai ayoyin da suke nuna ba Allah tawwab mai yawan karban tuba sannan kuma tawwab a cikin mutane mai yawan neman gafara mai yawan neman tuba din to in ka ce mutum ya tuba automatically ya aikata laifi ya yi laifi saboda ka sai ya tuba sai Allah ce yana son su in ka ce mutatahhir kuma shine wanda ya tsarkaka bai yi ba ga laifi amma bai yi ba wannan sabo ma bai yi ba kaga ya tsarkaka ga wannan saboda yanzu a hankalce wane ne ya kamata ce ya fi daraja a gurin Allah madaukakin sarki wannan dai yi laifi an ce kare yayi amma yayi kuma duk da haka daga baya zai ke ta eh, Allah na tuba ka yafe ni wannan ko tunda Allah ya hana bai mai ba wani ne yafi da mu ta hirin ko wanda ya sarkaka bai yin ba saboda tsoron Allah bai yi ba kaga fito amma me yasa Allah madaukakin sarki ya fara gabatar da tawabin akan mutatahire ce inna Allah da siyaki ya kawata zama inna Allah yuhibbul mutatahirin wa yuhibbut tawabin ba ga bane amma sai ya ce inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbu almutatahirin Allah yana son masu yawan tuba Allah yana son wato masu sarakaka me yasa haka siyaki ne na wato kenan jan hankalin shi mai laifi dan ya tuba da kuma sa shi a cikin wani <coughs> wani yanayin da ba zai yanke kauna daga rahamar Allah madaukakin sarki ba kwadaitarwa ne shi wannan dama samamme ne mun gane wannan ayin ba kuma ta kan jama'a yi bayani annabi sallallahu alaihi wasallam da aka je yakin hunayi aka ci ganima aka samu ganima mai yawa sauran sabbin musulunta nan masu muhimmanci da ake ganin za su jawo al'umma annabi sallallahu alaihi ya ba su raƙuma ɗari ɗari wasu arba'in wasu hamsin ko kuya na tibin haisan duk da wautan sannan aka bashi abin nan a karobi ne habis duk da shi ma nasa kwama cala aka bashi raƙumi ɗari wancan aka bashi hamsin wancan hamsin wancan arba'in wancan sahaban annabi sallallahu alaihi kuma nan madina wanda suke asalin da wanda suka hijira sai ya zo yana ba su uku uku hudu me yasa wayannan dama samammu ne ko yauwa saboda haka nan shine Allah madaukakin sarki ya fara gabatar da masu yawan tuba dan su tuba su daina laifi sannan ya kawo almutatahirin amma fa a zahire mutatahirin sun fi haka ne ko ba haka ba yauwa saboda haka dama da sahabban da suka musulunta yanzu a yakin Hunaini da wanda suka musulunta tun farko aka duk gwagwarmayoyin nan da su har aka zo aka ci Makka da yaki kafin a je Hunaini ba za su zama ɗaya ba ko la yasawi minkum man anfaqa قبل الفتح وقاتل wa qatal ulaika من من الذين قاتلوا من min وقاتلوا من الذين ko min بعد وقاتلوا min ba'du wa qatalu haka ne saboda haka wannan wani hikima ne na Allah madaukakin zaki inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirina saboda haka idan mun yi laifi wa Allah madaukakin zaki mu tuba Allah madaukakin sarki yana gaggawa ya karbi tuban mu to mu je malam نساؤكم حرص لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين الله مرحبا جزاك نساؤكم حرص لكم matanku gonakinku ne matanku gonakinku ne abdullahi ibn abbas ya ce ai abin da ake nufi alhasu mawdu alwaladi wurin da ake shuka da matanku <coughs> gonakinku ne wanda kuke shuka ku a gurin su tsiro da aka har sakon annashitun kun samu yancin ku zai kema gonakinku wato kenan ta inda kuka ga dama ai ma'ana kaifa shi'itun ta yanda kuka ga dama mukbilatun ta gaba wa mudbiratun ko ta baya fi simamin wahidin amma ko ta yaya ne ne ma dai wato kenan ta kofa guda daya kama sabata bi zalika al ahadith kamar yadda hadisai suka tabbatar da wannan al imam al bukhari ya rawaito hadisi an ibn al munkadir qala samitu jabir bin abdullah radallahu anhu qala kanat al yahudu taqulu idza jama'aha min wara'iha ja'a al waladu ahwal nan yana kawo mana sababin saukar al-imam al-bukhari yana kawo mana sababin saukar wannan aya da tace nisa'ukum harsul lakum yahudawa a cikin aqidar su shine idan mutum ya zai kewa matarsa ta baya amma fa ta gurin da ya kamata a yi din ba ta duburanta ba kuma to in an samu da dan zai zama harare garke idan sa zai zama haka wurkel haka saboda idan suka ga mutum idan sa dan wurkel sai su ce ka gani ai gashi gashi gashi ashe kuma ba haka bane to shine sai Allah madaukakin sarki ce a nisa'ukum harsul lakum fatu harsakum annashitum matan ku gonakin ku ne dan haka za ku iya zai kema gonakin ku duk ta inda kuka ga dama ko ta gaba ko ta baya ko ta gefe ko ta yane ne amma dai ta gurin da ake shuka da wato kenan ba ta dubura ba ko fatu harsakum annashitu al-imam muslim ya <coughs> rawaito hadisi an muhammad bin al mukaddam anna jabir bin abdullahi akbarahu أن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأة وهي مدبرة جاء الولد أهول وإنما ميتاوان تاكا شيني sai الله مدوكين كي سوكا نساؤكم حرص لكم واتو حرصكم wato kina kenan annashitun ai mukbilatun wa mudbira idza kana zalika fil farji ko ta gaba ko ta baya idan ta farjin ne wato kenan babu wato kenan laifi akan wannan annabi huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mal'unun man atamra atahu fi duburiha manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya tsine masa waye Allah ya tsine masa wanda yake zai kema matarsa wato kenan duburansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine masa da haka kaga yin haka ya zama daga cikin kaba'ira kenan ko yau zaka iya zama ta baya amma ta guri da aka umurta shi shine kamar da can ayar Allah madaukakin take fatuhunna min haythu amarakumullahu ku zai ke musu wato kenan ta inda Allah madaukakin sarki ya ya umurce ku ka san mutane muna da sarrai ko da dabi'a ne na dan adam duk inda ya samu kofa yar kadan ta tawili sai ya tawili yanzu qur'ani yace nisa'ukum harsulakum lakum fatihu hasakum annashitu matan ku gonakin ku ne dan haka ku je gonakin ku ta inda kuka ga dama da inda kuka ga dama ko sai ka sai wani ce ai shi hujja ne wannan Allah ya bashi ta gabatar ka tarka zaka idza mata ta dubara zaka idza ta ina ne za ta yi gashi qur'ani ya fada ba tu arzakum tun kai saka jada alqur'ani ne hmm? amma abin da ya kasa ganewa shine ayar cewa ta nisa'ukum harthul lakum matan ku gonakin ku ne me ake yi a gona in ka dabi iri na zaka kai shi gona ka shuka shi ya tsiro a girbe a amfana ko ba haka ba saboda haka sai ce sai ce ku je gonar ku ta yadda ka ga dama gona in ka zo ka ta gabar zaka iya shigo mata ta yamma zaka iya shigo mata ta kudu zaka iya ta arewa zaka iya shigo amma dai a gonar ka zaka shuka iri haka dai ko ba haka ba idan ka dauki go irin ka sai ka tafi gonar wani ka je ka dandaba shi iri gyada yana tsadan na a wannan barisiyan nan ka je ka dandaba gida a gonan wani ko a cikin saurar wani shi bana ma ya ce ba zai noma ta ba saura ne kawai ka je ka dandaba me kai kenan kana dandabawa wa shagari yan kiwo su zo su shiga ciki haka ne ko baka ba ko baka da yanci to saboda haka qur'ani ka lura da ibana ai tashbihi ne akai yani an-nisa kal hars ko baka ba amma asalin harsu fa yana nufin wato kenan irin irin da can Allah madaukakin sarki cewa ya afara aitun mata harzuna ba ku gani abin da kuke shukawa ku noma shi to sai ce nisa'ukum harsul lakum ko yau ka irin ku ne wanda za ku je wato kenan ku shuka amma anan an yi amfani da suna ne amma abin da ake nufi wurin sunan wannan shine ake kiransa almajaz almajaz almursal ko almajaz almursal karina din shine cewa wurin da ake nan ana samun eh, daya shiga ya girma ya fito ya zama ya zama ya yi amfani amfanin mutane so da kwata kwata ba dubura ake nufi ba wanda ya ce dubura ake nufi to ya yi kuskure duk da cewa mai yiwuwa zai iya samun wasu tawilat da wa'yansu malamai magabata suka yi akan wato kenan ko magana bata inganta ba kamar yadda aka jingina wannan magana ma imamu malik cewa ya ce za ka iya zuwa mace ta ko ina kuma bata inganta ba ko kuma maganar da wato kenan aka yi mata mummuniyar fahimta aka yi mata mummuniyar fahimta an jingina wani magana imamu shafi'i rahimahullahu an jingina ta imamu malik da abdullahi dan abbasin da sauransu to amma dukkan su ba su da asali sannan wannan magana an jingina ta a imam jafar sadiq aka ce al ya rawaito daga imam jafar sadiq ce mutum zai iya zakiwa mace ta duburansa to amma kaga su wa'annan ahlus sunnati wal jama'a suka tantance maganar suka gane cewa maganar nan bata inganta imamu malik ba ko kuma abdullahi dan abbas ko kuma wani abu makamancin wannan amma shi a sosai suka ce da yake su dama hadisan su ba da isnadai saboda da yawa daga cikin malaman su suna ba da cewa mutum zai iya zuwa zai kiwa mace ta duburanta har kwanan gobe kuma wannan ɗabi'a su ne har kwanan gobe malami da yafi kowa tsarki zai iya yin wannan a wurin su saboda me dama su ba su da littafin hadisi ko guda ɗaya wanda yake da isnadi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk isnadin su ya tsaya a gurin ahlul baiti malamai daga nan bai tsallaka gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadaka zaka iya samu imamu Ja'far Sadiq yana da maganganu kaman biyar ko shidda a cikin uh, usulul kafi wanda ke duk sun yi karo da junansu kuma duk ya jingina da in ce in ce an Ja'far Sadiq sai ce an abaihi daga iyayensa su a iyayensa a iyayensa ahlul baiti in kai magana kaman yadda mai lillahi summa littare ke magana ce wannan abu ya daga min hankali in na yi tambaya sai a ce to baka yadda da a mata ahlul baiti ba ne shugabannin ahlul baiti tsarkaka baka yadda da su ba ce to na yadda da su to to shike na magana ta tike nan kawai da daga gurinsu ne ne babu maganar tantancewa amma ahlus sunnati wal jama'a magana ko a sayidina abubakar aka jingina ta za su tantance su tabbatar eh abubakar din ya faɗi wannan magana in ya faɗa su ɗauka su yi amfani da ita in abubakar bai faɗa ba sai su kawo da ita gefe wannan kuma shine adalci kuma su ne abin da limaman su suka gina su a kai imam malik yake cewa kullum wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahibu hadhal qabr ko kowa a cikin mu da iya karɓar magana za a iya bari amma banda mai wannan kabarin sai nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam to haka duk suka karantar sayyidina abubakar da kansa ya karantar da wannan abdullahi dan abbas yace a aqul lakum qala qala qala allah qala rasul kuna kana abubakar wa umar yayi magana ya kawo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kawo ayan alqur'ani wani ya ce to ai sayyidina abubakar ya ce kaza sayyidina umar ya ce ah, ina ce muku allah da manzon sun ce kana ce abubakar da umar sadaka dabi'ar ahlus sunna jama'a shine suna tantancewa magana ta zama ta gaskiya ko da an jingina ta a shugabanninsu sannan sai su yi aiki da ita duk inda ta bayyana ba haka ba sai su aje wani hashi shugabannin nasu su karantar da su don haka shi yasa zai kema mata ta dubura wato kenan wannan haramun ne mutlakan kamar yadda muka karanta wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mal'unan man ata imra'atuhu fi duburiha duk wanda zai kema matansa wato kenan ta duburanta wato kenan wannan Allah madaukakin sarki ya tsine masa Allah dauki zakiya ya tsine masa wa ana bi eh, juwaira qala sa'ala rajulun aliyan an itiyani al-imra'ati fi duburiha an tambayi sayyidina ali Allah madaukakin sarki ya yarda da shi faƙala aka ce ya ne hukuncin mutumin da ya zai kema iyalinsa amma ta duburanta qala sai yace yace safalatun safalallahu bika wannan wauta ne da Allah ya mai da kai wawa na ƙarshe in an ce safala shine kaskancece ko ai ko ka ji an ce mutum asfal safilina menene shi eh? ya zama makaskancin makaskanci shine kamar ka ce a mutum yanzu inhumanity abin da ya is inhuman dan adam ba zai iya yin wannan ba ya zama wauta ya zama dabbanci kenan so da kamar ka ce dabbanci ne idan kai hakan nan Allah madaukakin sarki mai da kai dabba alam tasma qawlan azza wa jal kai baka taba jin maganan Allah madaukakin sarki da yake cewa atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamina ashe yanzu za ku rika aikata alfashan da babu dan adam din da ya taba yi babu dan adam din da ya taba yi Allah <laughs> madaukakin sarki zargi mutanen annabi lot saboda suna zai ke wansu ta dubura Allah madaukakin zai ke musu tarcin annabin su yace musu yanzu za ku iya za ku zo kuna aikata alfasha kaga zina ma Allah madaukakin zai ke mata innaha kana fahishatun ko wasa asabila ko saboda ka alfasha ce saboda ka mutum zai ke matarsa ta duburanta shi ma wannan alfasha ne Allah madaukakin sarki ya hana to kuma kaga da a ce shi a za su yi wa sayyidina ali adalci to malaman su da ba za su rika bada fatawa mutum ya halaccin mutum ya zai kewa tuki na matansa ta dubara ba ko kawai ibn mas'udin wannan magana kuma ita ce maganan ra'ayin abdullahi dan mas'udin cewa haramun ne mutum ya zai kewa iyalinsa ta baya wa abi darda wa abu huraira wa ibn abbas wa abdullahi ibn amr duk wayannan manyan manyan sahabban dukkansu sun tafi akan fi tahrimi zalika cewa yin haka haramun ne mutlakan wa huwa thabitu a bila shakkin kuma wannan ita ce tabbatacciyar magana ba tare da wata shakka ba daga abdullahi ibn umar radiyallahu anhu annahu yuharrimu cewa abdullahi dan umar dan gidan sayyidina umar wanda ke shine eh, eh, malami imam malik shi ma ya kasance yana haramta wannan yana cewa to kinan haramun ne mutallaka fa hada huwa sabitu an malik haka ma kuma shine tabbataccen magana dangane da imam malik wa kaga da yace wa hadha huwa sabit me an fada masa wata magana an jingina wata magana mai imam malik kamar yadda na fada a baya amma bata tabbata ba wannan ita ce tabbata cewa haramun ne wa qawla abi hanifa abu hanifa shi ma ya haramta wa shafi'i imam shafi'i wa ahmad bin hanbal da imam ahmad dan hanbali wa ashabuhu da du manya manyan malaman da suke tare da su katibatan kakakab din su wa qawlu sa'id bin musayyib haka ma sa'id bin musayyib akiran mutaqaddimina shi ma yace yin haka haramun ne wa abi salma wa ikrimata wa dawus wa adau ibn rabi abi rabah kenan ko wa sa'id bin jubair wa urwat bin zubair wa mujahid ibn jabir wal hasan hasan albasari kenan ko wa gairuhum min as-salaf da wasu su ma cikin magabata malamai bayan Allah duka mutanen kirki sun tafi akan cewa wato kenan haramun ne don haka shi isa Allah gaggi ya ce fatu harsakum annashitum amma sai ce min haythu amarakumullah ku zai kiwa matan ku ta gaba ko ta baya ko ta menene da sauransu yawa kuma mun faɗi sababin saukan guda ɗaya cewa yahudawa sun ce idan mutum ya zai kiwa matarsa ta bayan ta amma ta inda ya kamata zai ɗin ɗan za a haife shi harara garke wannan sababin nuzul guda ɗaya akwai wani sababin nuzul shine cewa yahudawa ba sa yin haka don haka kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen madina ba su sun asfara da irin wannan din saboda jin cewa yahuda su suke da littafin sama wani sahabi mutumin makka sai ya auri yar madina da ya zo zai amfani da ita ta irin wannan gefen sai ta ce sam a tafo ba haka ba magana ce jigunan annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya nisa'ukum harsul lakum fatu harsakum annashitu to sura kai kuma wani sababin nuzul na uku duk dai suna kewayawa akan wato kenan halaccin yin hakan din ma dama an bi ta inda ya kamata kenan wato asa kana shi tun waqaddimu li anfusikum sannan sai Allah madaukakin zai ce waqaddimu li anfusikum kuma ku gabatar <coughs> makawukanku ku ai ma'ana min fi'il da'ati ma al imtisali ma ma anhakum anhu shine ku gabatar da da'ar Allah madaukakin sarki tare da zartar da abin da aka hana ku min tarkil muharramati cewa duk abin da aka ce haramun ne ku bar shi shi yasa Allah madaukaki take ce wattaqullaha alamu annakum mulaquhu abin tambaya anan shine yace wa qaddimu li anfusikum ko takadimi makawukan ku alhali ana magana wato kenan mata da haka wasu wannan sai siradin sai dauke su suke fasara cewa wa qaddimu li anfusikum din ana nufin wato kenan kafin mutun ya kwanta da iyalinsa yayi wasa da ita yayi kaza kaza kaza da sauransu wallahu ta'ala a'lam amma abin da yafi tabbata shine cewa qaddimu li anfusikum min fi'lil khairati ku gabatar da aikin alkhairi wato kenan a kawo kanku wanda za ku je ku samu ladansa ranar lahira ta hanyar nisantan abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta da kuma wato kenan ayyukan alkhairi shine ma'ana wa qaddimu li anfusikum wa taqullaha kuma ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ai ma'ana ku sa samaki tsakaninku da azabar Allah in an ce ittaqullaha ana nufin ka ji tsoron Allah da zai sa ba za ka shiga cikin fushin Allah ba ba za ka haɗu da azabar Allah ranar tashin alkiyama ba shine ka sa shamaki tsakaninka da azabar Allah zargi duk abin da zai kai ka kusa da ita to nisanci wannan abin wa alamu an da ku ji ku sani cewa kuma lalle ku ɗin <coughs> masu masu saduwa da Allah sarki ne anan sai malamai suka ce wai eh, eh, an ka Allah madaukakin sarki ya kawo mu akadat har guda uku wato barazana da yake kiran barazana da larabci barazana har guda uku bayan ya ce ku zai ke gonakin ku ta inda Allah ya umurce ku kenan ya hana ku ta inda Allah bai umurce ku ba kamar yadda muka yi bayani to sai barazanan farko yace to ku ji tsoron Allah wattaqullaha ku ji tsoron Allah karfa ku je ma mata ta inda Allah madaukakin sarki wato kenan bai umurce ku ba kaga wannan barazana ta farko kenan da biyu yace wa alamu annakum mulaquhu kuma ku sani cewa lalle ku dinnan za ku sadu da Allah madaukakin sarki za fa akai ku gaban Allah duk wanda ya kuskura zai kema iyalinsa ta inda ba nan Allah yace masa ba to lalle zai hadu da Allah madaukakin sarki kaga wannan ma wato kenan wata barazana ce sannan sai ce wa bashirul mu'minina kai bishara kuma a mu'mini kai bishara kuma a mu'mini gashi dai bushara ne amma fa kaman wata barazana ne cewa wanda fa ya bi to Allah madaukakin sarki zai sakamta masa ai almuti'ina lillahi wanda suke ma Allah madaukakin sarki da'a wajen mu'amala da matansu fi ma amarhum cikin abin da duk Allah ya umurce su attarikina masu kuma barin <coughs> <coughs> masu kuma barin ma alhu zajarahu duk abin da Allah madaukakin sarki ya sawa tare kar su yi to sun bari kar su yi sun bari an karbo daga da yake cewa arahu an ibn abbas wa qaddimu li anfusikum qala taqulu bismillahi eh, ay at-tasmiyatu kenan inda al-jima' abdullahi dan abbas yake cewa qaddimu li anfusikum dinna ma ana iya daukan sa cewa idan mutum zai kusanci iyalin sa ya fara da sunan Allah madaukakin sarki ko yawa wallahu ta'ala a'lam to mu ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم to yanzu mun shiga wata kadiya kuma daban wanda za ta karantar da mu wani nau'i na rayuwa wanda a kansa ake son al'ummar musulmi ta zama ta ginu shine Allah madaukakin zai ce wala taj'alullaha urdatan a imaniku. kada ku kuskura ku sanya Allah maɗaukacin sarki ya zama urda urda shine almani'u mai hanawa ko kar ku sanya Allah ya zama mai hanawa aikin alkhairi a sakamakon aimanukun tsanku an tabaru ya zama kun yi aikin nagarta wata taku ku ji tsoron Allah wa tuslihu bainan nasu kuma ku yi sulhu tsakanin mutane binda wannan ayan take nufi wallahu ta'ala a'lam shine aikin alkhairi ya kamata kai abubuwa guda uku ta irga an tabaru wa menene wa tattaku wa me kuma wa tuslihu bainan nas abubuwa guda uku albarru shine nagarta duk mutumin da zaka yi masa wani aikin alkhairi wani taimako wani ka sashi a hanya kai masa dalilin makaranta ko ka masa dalilin aiki ko ka masa dalilin sana'a ko kuma kai masa dalilin samun wani matsayi ko samun wata ɗaukaka ko ka masa dalilin samun lafiya ko ka masa dalilin samun abinci duk aiki na alkhairi da za ka yi ma wani shi ne ake kiransa albir ko ba aka nagarta ko kuma koma wani irin aiki na alkairi Allah madaukakin sarki yake cewa laysa biru an tuwallu wujuhakum qibla mashriqi wal maghrib walakin biru man amana billahi wal yawmil akhir wa ma kunna min annabi har ya zuwa karshen aya kaga duk wa'annan aikin an sa su a cikin bir kuma Allah madaukakin sarki yana cewa laysa biru bi an tatu biyuta min zuhura walakin bi man wa til biyuta min abwabiha shine in an ce birru shine duk abu na aikin alkhairi ka yi shi yanda ya kamata kar ka zo masa ta bayan gida ka yi shi yanda ya kamata aikin nagarta shine ake kinsa wato kenan birru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi cewa albirru husnul khulq kyawawan halaye da kyawawan dabi'a kake nuna ma mutane wannan shine ake kinsa albirru mun gane wannan to birrun nan ya kamata kai birru amma sai kai rantse da Allah akan ba za ka yi ba sai kuma ka zo ka ce aini na riga na rantse da Allah ba zan yi ba to yanzu rantsuwa da Allah din ta zama urda a gare ka a shi yasa sai Allah ce wala taj'alullaha urdatan li aymanikum kada ku zamya Allah madaukakin sarki ya zama wato kenan mai hana mai kangewa a dalilin rantsaran tsanku ya zama ba ku yi birru ba dan ka ce wallahi ba zan yi ba kuma aikin alkhairi ne sai ka ce a to na ran riga na ran da Allah ya kuma ya kake so na yi a to a sai ka bar wannan rantsuwa da ka da Allah din sai ka je kai kafara sai ka zo kai wannan aiki na alkhairi to yanzu in kai hakan nan baka sa Allah ya zama maka sanadiyan kai aikin birru ba mun gane wannan Daya kenan na biyu sai ce me an tabarru wa tattaku ku ji tsoron Allah abin da ya kamata kai na jin tsoron Allah ko ma menene shi shi ne ya dace shi ne gaskiya take cikinsa shi ne abin da yake haƙƙi yake a cikinsa shi ya kamata ka aikata to amma kuma ka riga ka yi rantsuwa kai ba za ka yi ba sai ta to ai na riga na rantsa ya na iya ai ba zai yi ba tunda na riga na rantsa da Allah to yanzu in ba ka yi ba a dalilin rantsuwar kan nan yanzu ka dauki Allah ya zama maka urda a dalilin wannan rantsuwar taka na kar ka yi aikin tsoron Allah mun gane wannan sai Allah madaukakin zai ce kar ku yi hakan nan sannan sai wa tuslihu bainan nasi ku yi sulhu tsakanin mutane sulhu tsakanin mutane tsakanin wannan da wannan babu jituwa a ji a daidaita tsakanin su wannan shine daidai tsakanin wannan da wannan babu daidaituwa tsakanin miji da mata babu daidaituwa tsakanin aboki da aboki babu daidaituwa tsakanin sarkin gari da mutanensa babu daidaituwa bai daidaituwa tsakanin chairman ko gwamna ko waye da abin da su ku je ku yi dalilin da za a daidaita wannan wanda shine al-islah bainan nas to kai ya kamata ka je kai in the best position to do it amma kuma ka riga ka tsaron zaka ce ni wallahi ba zan ƙara komawa ba haba mun je mun faɗa masa mun faɗa masa bai yadda ba kuma yanzu ana ga kamar hakata kusa ka ce ni wallahi tallahi in na ƙara komawa Allah ya mun kaza to yanzu ka ɗauki Allah maɗaukakin sarki ya zama dalilin kangewa na aikin islahi tsakanin mutane da ya kamata kai to Allah maɗaukakin sarki sai ya ce a'a kar wannan rantsuwa da Allah ta zama maka sanadiyan da ba za ka je a yi wannan islahin ba ko da ka rantse bari ba da misali guda ɗaya akwai maganganu da yawa akan ta bari ba da misali guda ɗaya mu ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an tafi yaki na banil mustalik to lokacin ana tafiya da mata kuma amma lokacin ayan hijabi ta shiga ta sauka don haka na na aisha an tafi da ita sai ta shiga cikin shi da cikin da rabuka irin wanda ake dora kan rakumin na ririn da ake dora kan rakumi a daddaure a jikin rakumin shikenan sai a sa mace a ciki to tana ciki an ji an yaki ana dawowa an zo san tsaya a wani guri da daddare ashe ita ta sauka ta tafi wani gurin harkar ta tsakiyar ta fadi tsakiya kuma mai tsada wanda mahaifiyarta ta sa mata kuma cikin dare ne ba ta ganta babu totilan a lokacin ba lantarki a jeji ne sai ta zauna a gurin sadaka washe gari da safe sassafe annabi sallallahu alaihi ya ce arrahil arrahil mutane suka kama hanya aka tafi aka tada rakumi ana tsammanin nana Aisha tana ciki sai aka ja rakumi aka tafi ita kuma da ta dawo ta ga sun tafi sai ta zauna a gurin ta ce ai in sun je ka san mata da iko wani lokaci yawa tana matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in za ta ga matsayinta in an je ba a ganta ba ai dole za a dawo sai ta zamanta bayan ta tafi gari Aisha zai waye a baya akwai safwan eh, bin mu'attal ko shi kuma ya tafo a baya sai ya ganta kuma ya santa sai ya sauka akan raƙuminsa sai ya kwanta da raƙuma a gabanta sai ta kama ta hau bai ce kan zilba balle alena sau da aka yi dauki ta sai suka tafi rena waya an je rida babu aisha ana nan tana ta sai ga aisha ta tafo da fasafuwanu habba munafukai kuma sai suka samu haba shikenan kayya kayya kayya kayya aka dinga surutu yau kuma gana na aisha da safwanu sai yanzu suka dawo kaza kaza maganganu bakake bakake wanda sai da ta daga hankalin madina kaka kaf dinta manzon Allah sai shiga damuwa sa suka shiga damuwa duk sahabbai suka shiga damuwa munafikai kuma ta ingiza wutar ai ba a san abin da suka yi ba ai kaza kaza kaza da sauransu mun gane wannan a cikin wanda suke bin wutar da Ubay eh, Abdullahi bin Ubay bin Salul ya hura akwai Musda'u misdahu bin sasata ko to misdahu ɗin nan ɗan uwan sayyidina abubakar ne na jini ko miskini ne kuma a gidan sayyidina abubakar yake cin tuwo da safa da rana zai zo dauki kallamunsa sai kuma ya ji ta dabe shi ya shiga cikin wannan ya da wannan abun aisha kuwa yar gidan sayyidina abubakar ne kuma matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu babu wani abin da zai kare na na aisha da ita da safwan ta rame ta kanjale sama da wajen kwana arba'in sai da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da kubutar da su a cikin alkur'ani aya ɗaya bayan ɗaya aka dinga saukarwa Allah da kansa ya nuna cewa nana Aisha sarkakekiya ne akan wannan lamari ko su kuma wa'annan munafukai ne kuma so suke su yada alfasha a cikin mumine mumine Allah sarki ja kunnan su ya ja kunnan mu'mine yace mu'mine kuma kansa sake daukan irin wannan ba an kashe wuta ba kaga kowa ya ji kunya ko duk wanda ya shiga cikin wannan ya ji kunya sai na bakar ya zo sami musawa yace ce wato kai kana cikin wanda suke cinna wuta a yata kaza kaza kaza to wallahi sai da lantsa da Allah ya ce wallahi daga yau ba ni babu kai kuma karka kara ganin ka a gidana ko mutum da irin wanda shi ci da kansa ma ba zai iya ba saboda ya kore shi sai ga qur'ani ya sauka Allah madaukakin sarki ce mai Allah rahma wala ya tali ulul fadli minkum wasa'ati an yutu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wala afu wala yasbahu Allah tuhibuna an yaghfir Allahu lakum sai qur'ani ya sauka cewa wanda Allah ya ba su daraja suke daukan daunen miskinai kuma dangi yan uwansu na jini kaga qur'ani da ina abin ko an yutu ulul qurba sai fara kawo dangin ku na jinin ku na kusan ku ko sai ya ce me kuma ya tama marayu wanda ba su da abin nan wal masakin ko miskine ko wal muhajirin kuma sun yi hijira daga makka zuwa madina kaga duk dai an an an dan gaggara dan gaggara dan gaggara ko ba haka ba saboda ka bai kamata a ce kana da hali ka yi rantsuwa ka ce ba za ka sake taimakawa wa yannan mutanen ba wal ya'fu wal yasbahu sai afwa su kuma kau da kai kau da kai shine ka kai kaman ba a yi ba ko ka gani kuma kai kaman baka gani ba ka ji kuma kai kaman baka ji ba haka ne ko to sai Allah madaukakin sarki yace su yi hakan nan dan a da tausan zuciyar sayyidina abubakar Allah madaukakin sarki ce ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum ku din ba shin ba ku son Allah madaukakin sarki ya gafarta muku ne alhali kuma Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai ne sai na abakar ya tafi tashi gagare gare ya nan ya nan sai da ya samo shi ina yake musamman zo <coughs> to shi ke dawo goma kawai je ka dauko tuwanka ya yi afuwa ya yafe harabar idan sai na abubakar zai rantsuwa akan abu saboda wannan abun kuma aikata shi shine alkhairi rantsuwarsa ta hana shi bin wannan kaga yanzu rantsuwarsa ta zama urda a gare shi kuma Allah ya ce wala tattakidu wala min taj'alu wala taj'alu ayman wala taj'alu Allah urdatan li aymanikum Allah ce kar ku sanya urda rantsuwa da Allah nan ta zama urda a dalilin wata kenan rantsar rantsan ku dan kar ku yi alkhairi an tabaru wa tattaku wa tuslihu bainan nasi mun gane wannan wannan shine muhimma daga cikin muhimman wato harkar sulhu wanda yake yana daga cikin abubuwan da suke sa al'umma musulmi ta amsa udukulu fi silmi kafa ta haka a kasashen musulmi akan bude ofishi musamman guda na yin sulhu don irin wa'annan ba kowanne matsala ne ya kamata a ce an dauke ta an kai ta kotu ba daga lokacin da bauchi sai shari'a commission suka bude zauren sulhu a ofishin hizba zuwa yanzu duk da cewa in hizba nan ba a kula da su ba a ba su hakokinsu an hana su duk wani abin da ya kamata a ce an hana su wallahi cases din da suka warware a nan garin da kuma wasu garuruwa ba tare da an je kotu ba Allah kaɗai san yawan su sadaka yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci a cikin al'ummar musulmi da ya kamata a ce an yi duk abin da zaka daidaita tsakanin mutane Allah madaukakin sarki ya ce ka yi su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man halafa ala yaminin summa ra'a atqal qalbu minha falyati taqwa duk wanda yayi rantsuwa ce wallahi ba zan yi kaza ba sai ga kuma yin kazan ya fi tsoron Allah to yayi kafara ya je wannan abu ko kuma ya ce wallahi sai na yi. sai ga kuma yin rashin yin shine alkhairi to ya kafara ya hakura da yin wannan abu saboda ka rantsuwa ba a so a yi ta ta zama sanadiyan aikin alkhairi ɗaya nan na biyu malamai suka ce ba a son yawan rantsuwa da sunan Allah madaukakin sarki ba a san kowane magana kai rantsuwa kowane magana kai rantsuwa kowane magana kai rantsuwa sai ya zama <coughs> darajar da sunan Allah take da shi akan kimar magana sai ta zube <coughs> to shi yasa <coughs> wato gina wannan ayan sai ta zama ta abin da kenan eh, <coughs> wallahu ghafurur rahim shine karshen ayan ko Allah madaukakin sarki wato kenan mai yawan gafara ne rahimin kuma mai yawan wato kenan ji eh wallahu sami'un alim Allah sami'u mai yawan ji ne mai yawan ji ne alimu kuma masani ne idan kun kyautata ya sani eh ma ba ku kyautata ba ya sani to mu jama'a lokaci lokaci <laughs> abin da mun fara sai ce lokaci to alhamdulillah za mu dakata nan insha Allah abin da muka faɗa daidai <coughs> Allah madaukakin sarki ya amfana da mu shi ya ba mu ladansa abin da muka kuskure Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu ya kuma ba mu ikon gyara Allah muna roƙonka ka ganar da mu abin da muke karantawa Allah ka shirye da mu da shiryen da ke ciki Allah ka ba mu ikon aikatawa mai tambaya farko yana cewa malam da fata an sha ruwa lafiya mala karatu an ce idda yawan al'ada kwana goma sha biyar ne wani lokacin kuma a ce kwana bakwai wani ne zan ɗauka ne kan idan aka ce yawa yawansa kwana bakwai ne yawanci ana amfani da hadisin fatima binti Hubaysh hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mata wata hayyadi sitata ayami aw sabata ayami ke haila kwana bakwai ko kuma kwana shidda wani hadisi ne ingantacce idan kuma kika ji an ce zai iya kaiwa kwana goma sha biyar akwai wasu ruwayen da suka nuna wannan sannan kuma yawanci an yi amfani da experience na abin da yake on ground don ni ban taba fahimtar wannan ba har sai da na ga haka ta faru da zahiratan gashi island ne ta zo ta kuma sai da ta kwana goma sha biyar din cif zahiratan saboda haka su malaman fikihu sukan ɗauki ayoyi da hadisai su yi musu nazari dangane da abin da yake afkuwa a cikin al'umma su ba da wato kenan fatawa saboda haka shi sa dama tun da farko na ce wannan shine abin da imamu malik ya tafi a kansa ba gyara ne akan hadisi ba hadisin akwai shi ingantacce wanda ya yi wannan magana hadisin fatima tudai layaka kuma akwai abin da yake on zahiri on ground wanda ke mai yiwa hadisi bai abin nan ba kuma shine ma irin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka wannan al'umman da shi shi ne cikin abubuwan nan alkur'ani ya zo da shi a dunkule malaman Allah ba su dama suna fassala mana shi ko kuma hadisai ya zo da shi a dunkule malaman suna fasa mana shi ko kuma abin da bai zo a zahiri ba ma suka yi istinbadi su hada da abin da yake faruwa me yasa imamu shafi yake da mazhabobi guda biyu jadid da kadim saboda wurare sukan canja yanayin mutane sukan canja hali kuma kan canja to shine karshen binciken da suka shine cewa zai iya kaiwa kwana goma sha biyar zai iya kaiwa kwana goma zai iya kaiwa kasa da haka ko sama da haka wallahu ta'ala a'ala amma malam na ne wanda suke kaiwa 15 eh kadan ne wanda zai iya kaiwa ai ko guda ɗaya ne ya faru a musulunci sai ka bashi hukunci a matsayin ka <coughs> na malami <coughs> ko ba haka bane <coughs> ballantana ma kuma suna da yawa wanda suke tsallake bakwai din ayin ya tsallake bakwai kan ya riga ya shiga cikin wancan hukuncin ba dalilin ne sai kai sha biyar cip ba in ya tsallake bakwai yanzu haka kaga cikin masallacin na muna tare da mata inda zaka buka tantance sai ka samu wanda ke tsallakewa bakwai so da yawa yana faruwa ba nadir bane eh ba nadir loko'i bane eh ai shi ne muka ce mata so ka su kashi uku akwai <coughs> mubtada akwai mu'tada akwai hamila mubtada ita ce wanda ta fara yau ita ma ta san adadin kwanakin ta ba sai inda ya tsaya mubtada ita ce wadda ta saba saboda tunda kin riga kin saba kwana nawa yake yi wannan shine naki wannan shine naki zaka ga abin yana karuwa gwargwadon girman mace wani lokaci yawa yawa sun fi farawa da kwana uku kwana uku kwana uku kwana uku ya zo dauke kwana uku ya zo dauke shekaru yana karuwa sai ga zo kwana biyar wani lokaci sai ji har bakwai din to idan tafiya ta tafiya wani lokaci sai ga ya tsallaka bakwai din ma ya zai zama abnormal bayan kuma yana yawan faruwa da mutane it's not abnormal ba abnormal bane ba ba nadirar hukuki bane yana faruwa da yawa yanzu haka na tabbatar maka inda zaka je ka tsare kai bincike amma tunan sai ka samu wa'anda dan ni na gani ya faru ne zahiratan ba daya ba ba biyu ba yawwa wannan out of experience nake gaya maka yawwa out of experience da an bazu mun bi cikin ba za ka ga kuma akwai hadisan da suka nuna kwana goma akwai hadisan da suka nuna kwana goma to a kimiyance kuma kimiyance kuma wannan sai malaman kimiyya ko ne malaman science amma dai na faɗa maka abin da fatawan da malamai magabata suka ba shi yasa za ka samu akalla fatawa ta kai sama da goma sha biyar zur akan wannan kadiya din gwargwadon tajiribar malami akan kadiya ne in an zo masa da problem kaza wannan an zo masa da problem kaza wanda ya tafi akan bai samu wannan problem din zai gina akan wannan wanda ya tafi akan wannan zai tafi akan wannan sai ka samu magana ta fi sama da hamsin a yau din akan wannan wallahi na ta matsala ta fi sama da ashirin akan wannan sama da ashirin akan wannan saboda haka kadiya ce wanda ke malami ɗaya ba zai iya tsayuwa akan abu guda ɗaya ba don iyaka abin da ya zo masa shine zai ba da fatawa a kansa idan wani abu ya faru a wani guri kuma daban wancan malamin kuma shi kuma yanzu dole tun da kadiyar ta faru sai ya sama mata maslaha kuma sai ya ba tsara wata mazugana da na so a ce mu samu lokaci mu karanta duk iktilafat din hmm. eh to to kuma sai na lura cewa karatun kuma sai zama ya gundura da mu eh? eh ba zai ban ji ba <laughs> to shi kenan in za a sa su lokaci in kuma za ku yadda goban ɗako kadiya din mu tantance ta dalla dalla a jita mu yi karatun goban du akan wannan matsalar <laughs> to an yi ita baki haka to Allah kai mu gobe sadaka mata ku zo da wuri ku kuma yi shiru ku saurara ku ji kuma ku saurara saboda za ku abin da su eh a'a ai ilimin ne ai eh eh saura ka babu babu abin nan kuma a ah, mu da malasu ne ai to sai gobe insha Allah za mu dada yalwata magana akan wannan yau Allah kai mu wannan ilimin ba wai kawai na mata bane mu ma duk muna bukatar sa kawai goban sai ki kokari mai tambayar nan ki zo ki da wuri ki ji yanda za a bambance mana daga bakwai ko takwas ko har zuwa goma sha biyar din wallahu alam wannan kuma kamar ta kullun ne kuma jiya riga an yi bayani ta ce assalamu alaikum malam jama'atul muslimina ga wata baiwar Allah tana neman addu'ar yan uwa musulmi addu'a sai da ta sata a babban baki Allah ya ba ni miji nagari attaka haka ta ce kata eh, ko tana so ta ce a taƙi ne ta sa a kata me tsoron Allah kenan eh atika eh, wato me tsoron Allah a sanarwa jama'a haka to alhamdulillah alhamdulillah to salatu annabi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اصلح في الامور كلها واجرنا من كيد الدنيا وعذاب الاخره اللهم إنك عفو كريم تهيب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أكرنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم يا مالك الملك رحمن الدنيا ورحيمهما تدي من تشاء منهما وتمنع من تشاء ارحمنا وقد أن ديوننا يا رب العالمين وغنينا من الفقر ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فعملنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما اتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا في الميعاد يا الله منا روكانك غافر منا روكانك جنكي wannan bayar Allah da ta turo takarda ta sake turo Allah muna roƙonka ka santa ka san damuwanta Allah madaukakin ka bata miji nagari Allah ka bata miji nagari Allah ka share mata hawayenta Allah ka share mata hananta mu ma Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka da duk abin da ya dace ma'aikatan jihar Bauchi Allah ka kawo musu agaji da dauki Allah ka kawo maslaha al'umma gaba da Allah ka dauke mana talauci ka dauke mana kunci wannan kasa Allah ka kawo mana zaman lafiya duk masu kawo tarzoma Allah madaukakin sarki ka wargaza lamarin su idan masu shirya ne Allah ka shirya da su in ba masu shirya bane Allah madaukakin sarki alayka bihim ya rabbal alamin wanda ake gafata musu cikin wannan wata Allah ka sa da mu wanda ake yanta sa cikin wannan wata Allah ka sa da mu wanda ake ba su rabuwa mai gwabi cikin wannan wata Allah ka sa da mu iyayenmu da suka gabata Allah ka ji kansu Allah ka ji kansu Allah ka ji kansu Allah ka ramshe su iyayenmu da suke dare Allah ka ba su cikawa na gari Allah ka ba su cikawa na gari Allah ka ba su cikawa na gari Allah ba da kuɗin yaran mu Allah ka musu albarka musifa Allah ka ɗaukake mana ita birhamatu ka kare muka ya karmar akram Allah ka yalauta mana kasuwancinmu mu Allah ka yalauta mana noman mu Allah ka yalauta mana ilimin mu Allah madaukakin sarki yara mana al'ummar mu yanda ya dace shugabannin Allah ka dora su akan hanya mafi daidai rahama ta kokare maka ya kawai ya aziz Allah mai indaka tibul a fana amma yasi rabbil alamin